نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي بيتارك البركة مسلاتي مبلغة لكينا تكين قلوم بوتي جهر بوتي a wannan yammaci na talata yau shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan biyar shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma wanda muna cikin tafsirin suratu maryam alaihi salam da mun tsaya akan aya ta nawa ne ta saba'in da shida mun tsaye a kan aya ta saba'in da shida kuma kamar yadda muka saba muka amsa kaɗan daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu wannan yana tambaya ne game da mutumin da yake tafiya da mota da wasu masu mashin ko wani mai mashin a gabansa to sai ya mai mashin ya shigo hanyarsa sai ya masa hon irin ya kauce to wannan hon din sai ya rikirkita shi mai mashin maimakon ya kauce sai ya jefa kansa akan titi inda kuma wani mai mota ya zo ya banke shi ko ya banke su suka mutu shi ne zai ke tambaya zai yi kafara shi wannan da ya hon a shi wancan da ya taka su wanda shi yana tafiyarsa suka fado gabansa ya taka su shin shi ma kafara ta shafe shi ko ba ta shafe shi ba to kafara ta kisa na kuskure tana kama mutum ne yayin da ya zama yana da kuskure shi yasa ake kiran shi ta kafaratu qatl al-khata kafarar kisan da aka yi bisa kuskure idan akwai kuskurensa a ciki koyaya kuskuren da yake koyaya percentage din kuskuren yake ta yi shi wanda aka kade yana da kurakuransa kuma masu yawa amma shi ma wannan mai mota ko wanda ya kade din shi ma yana da iya nashi kurakuran ko da ba su da yawa to akwai kafara a kansa tunda an samu abinda shi ne dalilin wajabta masa ita wannan kafara din da diya da kafara din shine samun kuskure amma idan da za a samu cewa ba shi da kuskure ko kaɗan to babu maganar ya yi kafara za ka yayin da aka samu hatsarin mota wani ya kada wani ko ya kada wasu ko yana tuki wani ya faɗo gabansa ya taka shi ko yana tuka mota ta ta je ta faɗi da mutane a ciki wani ya mutu to waɗanda suke duba hatsurra suna da rawar da suke takawa wajen tantance ina kuskuren ya samu asali sannan shi kansa wanda abin ya faru da shi shi ma yara sane da wani abu da ya faru a kansa na kuskure ko kuma rashin samun kuskure ta ɓangarensa da ka fatawa abinda za ta iya gaya maka shi ne ta gaya maka ga yadda dokar take idan akwai kuskure ta ɓangarenka to akwai kafara amma idan ya zanto ba ka da kuskure ko kaɗan shi wanda abin ya faru a kansa shi ne ke da kuskure to anan ba a cewa ka yi kafara tun da an ce ka yi kafara ta mecece tunda ba ka da kuskure to kaga kisan ba naka ba ne kamar mutumin da ya yi haƙa rijiya a inda ya kamata ya haƙa ta ya yi mata dukkan matakan tsaro da ya kamata a yi wa rijiya in an haƙa ta sai wani ya zo ya jefa kansa cikin wadda rijiya ko aka biyo shi ya zo ya fada cikin wadda rijiya ya mutu ba a cewa wanda ya haka rijiya da sai ya kafara saboda a zahiri bai da wani kuskure da ya yi bai yi haka rijiyar na akan hanyar wucewar mutane ba bari a ce daman can ai tun da ya wannan rijiya a gudun da tunola a samu irin wannan ta faru babu wannan ko kuma ba ya yi ta ya banta sakakai yadda kowane irin tsautsayi aka samu za ta iya kashe mutum ba ya yi ta ya ɗauki matakai to kaga wannan ba a cewa sai ya yi sai ya yi kafara amma da zai yi ta inda ake wucewa kuma bai ɗauki matakan kare masu wucewa ba to kaga a da wani ya faɗa cikin mutu to sai ya yi kafara ta kisan kuskure saboda ka shi wannan da yake tafiya a cikin motarsa aka kaɗo wasu ko wasu suka kaɗo kansu har su iya kaɗe su har suka mutu shi ya san irin tafiyar da yake watakila yana gudu ta yadda zai ba zai iya control ɗin motar ba ba zai iya rike ta ba watakila a ce da saurin da yake yi bai kai yadda yake yi ba watakila da ya ya iya rike motar to kaga anan za a yi cewa to shi ma yana da nashi kuskura ko kuma yana tafiya yana waya ko yana tafiya yana wasu abubuwan da za su iya jawowa haɗarin ya faru har akwai wani abu na kuskure ko da percentage ɗinsa ba ya da yawa an kwatanta shi da waɗanda aka kashe aka kaɗe to wannan kuskuren da shi dukkan kantarsa zai sa masa wato zai sa shi ya yi kafara to sai tambayar da ya ba wa ɗaliban da suke karatu wato waɗanda suke shan wahalar karatu karatun boko amma kuma na addini yana musu sauki to shi addini daman Allah ce wala qad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min mudakkir mudakkir Allah ya sauƙaƙe alqur'ani domin a wa'azantu ce to akwai mai wa'azantuwa a ilimin addini ilimi ne da kowa zai iya samu gwargwadon ƙoƙarinsa gwargwadon himmarsa ba za ka ce ga wani yana neman ilimin ko ya rasa shi ba gaba daya sannan neman ilimin da za ka yi zurfi a ciki yana da alaka da kai karan kanka mai kake so ba a tilasta mutum a ce sai ya zama malamin addini ko ya zama malamin tafsiri ko ya zama na fiqhu ko dole sai ya zama na hadisi wataƙila ba wannan yake sha'awa ba to idan aka ce sai ya yi abin da baya sha'awa to karshe za a rasa komai ba zai samu wannan din ba kuma wanda yake sha'awar kuma ya bar shi saboda haka ake ba wa mutum dama inda ya fi karkata a ba shi dama ya je yi wannan karatu saboda haka idan har saboda ya fi karkata zuwa karatun addini ne ya fi gane shi to kaga wannan a bashi ya karatun addini din zai fi samun shi sannan kuma zai fi amfanarwa a cikinsa amma ka matsa masa ya yi karatun da ba shi yake so ba to ba lallai ma ya fahimce shi ba ballantana a more shi a fa'idattu da shi sauraka ya danganta da karkatar mutum da zaɓinsa ko a cikin ilimin mukan musulunci ɗin a yi su kansu sun kashi gida-gida ba za a ce kowa sai ya ƙware a cikin kowane fanni ba a ana buƙatar kowane fanni ya zama kana da tsakura a ciki akwai kana da ta cewa amma kuma kana iya yin zurfi sosai a cikin wani fanni daga cikin waɗannan fannin duka ko a tafsiri ko a hadisi ko a a fiqh ko a usulul din kana iya yin zurfi a ɗaya daga cikin waɗannan tare da cewa sauran ma kana da abin da zaka ce a ciki ba ba dindin kake ba shi musulunci addinin ilimin musulunci baya baya yiwa ka zama dindin a cikin wasu fannonin musulunci ita ba za ka shi ba hatta lugar arabiya sai ka zama kana da ido a kanta kana da mabade na ilmin nahwi ilmin sarf ilmin balaga wanda za su taimaka maka wajen ka fahimci sauran ulum din idan zama na dinkim kake baka gane komai a nan ko sauran ma ba za ka gane su ba don suna da alaƙa mai ƙarfi da junansu sai wani wanda yake tambaya akan shin 'ya'yan kwarkwara ko dan kwarkwara yana da gado gadon ubansa ko kuma ba ya da shi to ya za a yi ubansa ne kuma yi gadonsa ka ce ubansa kuma ka ce yana da gado idan ubansa ne yana da gado daman ai dalilin gadon kasancewarsa shi ya haife shi yusi kuma allahu fi auladikum للذكر مثل مثل حظ الانثيين Allah yana muku wasiya game da ƴaƴanku saboda ka in shi ya haife shi to ɗansa ne in kuma ɗansa ne to ya shigo cikin auladikum haka me zai sa ka hana dan kwarkwara ɗa ne cikakke kamar yadda ɗan wacce take ɗaya ba baiwa ba yake ɗa wato bautar mahaifinsa in dai har ubansa ɗa ne yantacce to kasancewa mahaifiyarsa baiwa ce wanda baya shafar baya shafarsa shi saboda ka a auladu ummahatil walad ana ce da su ummahatil walad ummul walad ita ce kwarkwara domin mai gida yana da kwarkwara a lokacin da ake da su ya yi sa'adaka da wata to abinda za ta haifa ɗansa ne abinda za ta haifa ɗansa ne lokacin da aka haifi ibrahim alaihissalam ibrahim radiyallahu anhu dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fito cewa sahabban an haifa min da na sa masa suna ibrahim an haifa min da na sa masa suna ibrahim ɗansa ne sa masa suna ibrahim mahaifiyarsa kwarkwara ce ta ce mariyatul kubdiya sauraka ita kwarkwara inda har mutum ya sadaka da kwarkwara to ko sayar da ita bai halatta ba bai halatta ma ya sayar da ita ba shi kenan ta zama cikin matansa ko da kuwa ba ta da sauran haƙoƙi da mata suke da shi na rabon kwana misali da sauran haƙoƙi da ake buƙatar mutum ya daidaita matansa a ciki ita ba ta ciki amma duk ƴaƴan da ta haifa masa ƴaƴansa ne kuma daidai suke da sauran ƴaƴan da mata mata masu yanci suka haifa masa saboda ka yana da gado cikakke sai wanda mai tambaya shi kuma ƙarin bayani ne da ya yi rubutu akan bit naija ko kuma big predication wanda wancan karin ya rubuto a kan cewa caca ce ya kamata yi mutane jan hankali a kanta to shi ne ya rubuto yana bayanin yadda ake yin ta wato yadda yake bayani a nan yake cewa irin yanayi da ake ciki na kwallon kafa a wasu shaguna sukan ba da dama mutum ya je ya yi rijista da sunansa da ba da naira 100 ko 200 gwargwadon dai yadda karfinsa yake ko kuma gwargwadon yadda aka sanya kudin ya bayar akan cewa masu tim kaza da tim kaza ko kasa da kaza da kasa kaza da za su buga kwallo a yau shi abinda yake abinda yake gani kasa kaza za su cinye kaza ko za su yi draw wato za su zama ɗaya da ɗaya ko ko ko wato za su zama sun yi canjaras ake cewa za su yi canjaras ya dai faɗi hasashensa a rubuta ko idan aka yi wannan kwallo in abin da ya yi hasashe din nan ya tabbata to shi kenan sai zo a ba shi dubu goma shi ya ba da naira ɗari sai a ba shi dubu goma ko ya ba da ɗari biyu a ba shi dubu ashirin gwargwadon dai yadda su masu cacar suka ajiye idan kuma abin da ya yi hasashe bai tabbata ba to shi kenan an cinye kuɗin da ya bayar wanda ita ce caca dama ana neman caca dama wanda ita ce caca daman caca duk sanda za ka zo ku yi kai shiga wani abu imma zalimun aw zalim ko ka ci riba ka ci ganima ko a cinye ka duk abin da zaka zo ko dai kai ka ci ko ka ko kai a cinye ka wato a ci kudin ka ko kai ka ciyo kudin wani to shi yake cewa caca saboda ka ka zo ka ka naira 100 ko naira 50 ko nawa ce ka kawo ko nawa ka kawo na kudi akan kana sa ran ka samu wanda ya wanda ka bayar to kaga in ka samu ka ci ka ci riba ko kuma zama da abinda ka sa rai ka samu baka samu ba kaga an cinye ka an cinye naira 100 ɗinka ko naira 50 ko 200 ko wani abin da ka bayar an cinye wannan kayi asara to wannan ita ce caca caca haramun ce daidai yadda Allah ya haramta shan giya haka ya haramta caca haka suke kusan ma a rayuwar laraba a haɗa suke shi yasa Allah ma ya rika haɗa su ba an batu za ka samu mai shan giya to yana caca za ka samu mai caca a lokacin jahiliya yana shan giya to da Allah ya tashi hukuncin su haka ya rika hada su yasalu laka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima ayat da taranta da cikin suratul maida ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون wannan ayoyi guda biyu su Allah ya saukar da suka yi bayani akan haramcin giya karara game da suka yi bayani akan haramcin caca ce ka gaya ku waɗanda suka yi imani da caca innamal khamru da giya da caca wal ansab da gumaka wal azlam da rantsuwar da ake da kibau rijsun min amali shaytan kazanta ne aiki shaytan fajtanibuhu zaka ku nisance shi la'allakum tuflihun dan ku rabauta innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha abinda kawai shaytan yake nema yake nufi da ku shine jefa yayya a tsakaninku da kiki juna fil khabri wal maisir cikin lamarin giya da caca wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah ya hana ku ambatan Allah ya hana ku sallah fa hal antum muntahun ko kun daina to kaga wannan ayoyi guda biyu cike suke da bayanan da suke nuna haramcin waɗannan abubuwa Allah ya kirawo mu'minai da sunan su na mu'minai domin su ne idan sun ji kiran Allah suke ansawa Allah ya san cewa duk kiraye-kirayen da yake yi na a yi kaza ko a guji kaza in ba mai imani ba ba kowa ke ansawa ba shi yasa aka kirawo su da sunansu da ya ku waɗanda suka yi imani kaga ashe tun daga nan za ka so a ce kana daga cikin waɗanda suka ansa wannan kira ka hannu daga abin da Allah ya hana domin ka zama cikin mumini in ba haka ba to Allah yana zara imanin ka lokacin da kake wannan abu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa لا لا يسرق لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن النبي يجي wanda yake mazinaci baya yin zinarsa alhalin yana mumini haka nan mashayin giya baya shan giyarsa alhalin yana mumini haka nan wato barawo baya sata sahar alhalin yana mumini haka kana son ka shiga cikin tawagar masu imani ko da yaushe da Allah to zan kana cikin masu biyayya ga umarninsa masu gujewa haninsa shi yasa Allah ya bude ayar da cewa ya ayyuhal ladina amanu sannan sai ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun sai ya takaita sifar su a cikin waɗannan abubuwa da za a ambata rijsun Allah ce kazanta ce to duk abin da Allah zai ce da shi kazanta ba na jin akwai wani musulmi wanda yake son zuciyarsa ta tsarkaka ta tsarkaka a ce yana aikata wannan abu aikata wannan abun alama ce ta cewa akwai datti akwai kazanta a cikin zuciyarsa kazantar zuciya wani abu ne da Allah ya sifanta munafikai da ita ba mu'minai ba ba mutanen kwarai ba ce wa idza ma unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون kaga duk abin da aka kira shi kazanta aka kuma faɗi masu abin nan aka faɗi masu masu wannan sifantuwa da kazanta aka ce su ne munafikai misali ko su ne kafirai janibun rijsa min al-awthan wa janibun qawlan zur Allah ya kirawo bautar gumaka rijs ko kirawo gumaka kazanta to kaga tun daga wannan kalmar kadai idan aka ce maka Allah ya sifanta giya da caca da cewa kazanta ne ya kamata a ce kai mumini ka guje shi sannan Allah ce min amalin shaitan aiki ne na shaitan ce aiki ne na shaitan duk abinda malamai suka ce duk abinda aka ce aikin shaitan ne to wannan alama ce ko dalili ne karara da yake nuna haramcinsa dalili ne karara da yake nuna haramcinsa duk abin da bai zama aikin Allah ba to aikin shaidan duk abin da kuma ya zama aikin shaidan aka sifanta shi da cewa shaidan yana yi shi yasa malamai suka ce kamar ci da hannun da hagu ko tafiya da takalmi daya misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ce kada ku yi tafiya da takalmi daya domin shaidan ne yake tafiya da takalmi daya wato ana nufin kafa daya kamar kafa ɗaya ba takalmi ka sa takalmi a kafa ɗaya ba kuma saboda wata larura ba da za ta sa ka zan haka a'a haka kawai kai sha'awa to annabi sallallahu alaihi wasallam yace aikin shaydan ne ka sa su duka ko ka cire su duka haka nan yace ka sa sa kalman ka duka wato sawayen ka duka biyu ko ka cire su gaba ɗaya su malamai suka ce tun da ka ce aikin shaydan ne yace shaydan shine yake tafiya da takalmi ɗaya to wani alama ce cikin haramci haka da ci da sha da hannun hagu annabi ya ce aikin shaidan ne wani alama ce da take nuna abin abin haramun ne kuma aikin shaidan shaidanu da ayyukansa dukkaninsu makomasu wutar jahannama ita ce matattarar shaidanu saboda ka kaga a ce maka giya da caca a hada su a ce kuma aikin shaidan ne kuma kana mumini a ce ka ci gaba da yi da kaga wannan alama ce ta tabewa alama ce ta asara me za ka samu a nan duniya wanda zai zama wato a dalilinsa ka yadda cewa ka samu kanka tare da shaidanu a cikin wutar jahannama a lahira menene shi wannan hada za ka fifita samunsa a kan gujewa wato a samun rabauta da tsira daga azabar Allah sannan Allah ce fajita ne buhu ku nisance shi fajita ne buhu ku nisance shi wannan kalmar fajita ne buhu alamai suka ce ta fi ƙarfi wajen hani sama da a ce kada ku aikata ka sama da a ce la ta fa'alu fajita ne uhu ana nufin kan ma ka kusa da shi ballantana haka yi inda ma ake yin abin kakkama wato kusanci gurin wanda ka san har ka sace kan ma ka matse shi kai ya zai ja ka ya fi a ce maka kakkayi domin kakkayi ta yi ka shiga gurin da ake yi ka zauna amma kai ba ka yi to a fajita ne uhu Allah ce ku nisance shi sannan ce la'allakun tuflihun don ku rabauta kaga aka sharɗanta samun rabauta ga nisantar waɗannan abubuwa da aka ambata ciki har da caca ashe kenan idan har kana caca to ka raba kanka da hanyar rabo kai da rabo a ranar lahira kun yi hannun riga domin Allah ya nuna cewa rabauta tana cikin nisantar wannan abu fajta da la'allakun tuflihun sannan Allah ya faɗi manufar shaidan wajen ya ja ku zuwa ga wannan abubuwa inna ma yuridu shaitan an yuqiya bainakum al'adawata shaidan ne yake son kiyayya tsakanin wal bagda da juna kowa ya sani cewa wannan abu da zaka gani na caca wani abu ne wanda dole zai iya haifar da waɗannan abubuwa kiyayya zai haifar da wato gaba da juna da kiki juna da za ka zauna inda ake bol ɗin ka riga ka ba da naira kaɗari biyu wataƙila ma ka shiga hannu biyu ko hannu uku kana son abin da ka tashi samu ya ɗan yi tsoka to a zo ana ban za ka ga cewa ba za ka so a ce an cinye gidan da ka zaɓa ba to kuma duk wanda ka ga yana so a cinye gidan da ka zaɓa to ba za ka so shi ba ce wannan baƙin ciki yake maka dole a samu kiyayya ta shigo ciki gaba ta shigo ciki kuma an sani har kashe-kashe ana yi a filin bal ba a ma sa kudin ba ba ma kudin amma an yi kashe-kashe a wurin bal saboda kawai kana ra'ayin bangare kaza wani yana ra'ayin bangare kaza an yi saki ma a irin haka mata tana ra'ayi miji yana shi kuma wani ra'ayin daban an zo an kamsa an cinye mijin ta yi dariya ya suke ta kaga wannan shi ne abin da Allah ya tabbatar cewa zai sanya muku al'adawata wal bagda Allah ya tansisi ya ce fil khamri wal maisiri cikin sha'anin giya da ainihin a caca cewa ya sudda kuma an zikirin lahi wa an salah ya hana ku tuna Allah ya hana ku sallah ana wannan harka to ba magana ka tuna Allah ba Allah ne kake tunani ba kana tunanin yan bol din da ka riga ka jefa wa kudadenka su ciyo maka bar ba Allah kake tunani ba sannan magana sallah ba ta taso ba ana yin wani abu ba za ka iya hakuri ka tashi ka je ka yi sallah ba to wanda duk aikin shaidan to ko wannan kadai Allah ya faɗa ya ce shaidan yana nufin ya hana ku sallah da ambatan Allah a cikin waɗannan al'amura to ya isa ya sa ka kyamaci abin duk abin da zai raba ka da sallah da ambatan Allah to wani babban maƙiƙa ne to a ce kuma ka yadda ka zaɓe shi ko da kuwa zai hana ka sallah da ambatan Allah abu shakka babu tushewar basira ta kai wannan da haka waɗannan ayoyi kaɗai ban da wasu nassoshi waɗanda suka zo da suke nuna to ya kyamaci waɗannan abubuwa ya isa ya sa a kyamace su kuma yadda nake karantawa a kwanaki ba ku kwana biyu ko uku ba abin a borno gwamnan jihar borno bayan malamai sun yi bayanin illa da take cikin wannan al'amari ya fito ya yi jawabin cewa ya haramta ta a jiharsa a ce ya hana saboda haka duk inda ake a daina kuma duk wanda aka kama to za a caje shi da laifi wanda zai iya kaiwa a kulle shi ko a ci taransa tara da mai tsanani to kaga wani abu mai kyau ne musamman ma a guraren da ake samun tashi-tashen hankula ana neman taimakon Allah da agajinsa da tallafawarsa to a ce an kuma fito da wani abu na saban Allah karara ba wai wasu sun boye a ɗaki ko a wani dongo ko a wani shago suna yi ba a'a ya zama ma wani abu ne da ake tallarsa ana tahowa daga loko-loko ana shiga cikin wannan harka kaga ya zama zahira ya zama wani abu wanda Allah zai iya kama garin gaba ɗaya idan ba a yi wani abu ba saboda haka ya kamata in har ana yi a nan muna kira zuwa ga masu ruwa da tsaki cikin tafiyar da al'amuran gwamnati a wannan gari su masu hada da sauran ma jihohi duka duk inda ake yi wanda shugaba musulmi wanda Allah subhanahu wata'ala ya danka masa amanar al'ummar musulmi da dazan musulmi da ke karkashinsa to wajibi ne ya tashi ya kare musu wato addinin su ya kare musu imaninsu ya hana wannan al'amari zai iya jangi zai iya haifar da abubuwa da yawa yaro zai iya sata a gidansu saci kudin babansa ko babansa don ya zo ya bayar ya samu wannan makudan kudi mace za ta iya ƙwange na kudin da mijinta yake ba ta yi masa cefane da 'ya'yansa ta yi ƙwange ta rika ragewa don ta shiga cikin wani harkar caca in ka bi abin daki daki sai ka ga cewa abu ne da zai iya sabbaba matsaloli da yawa na zamantakewa don tsaloli da yawa da tarbiya to kaga ashe ya kamata a ce gwamnoni na musulmi sun tashi sun yi wani abu akan wannan dukkan wani abu da zai zama zaben Allah ne gashi an fito da shi karara an fito da shi karara ana yin sa to barin shi yana ci gaba ci gaba da haka to abin da zai ja fushin Allah ne kuma fushin Allah in yazo yana samun kowa da kowa ne ba zai takaita akan masu laifin su kadai ba muna fatan za su ji irin wannan kiraye-kiraye da malamai suke yi za su ɗauki mataki domin wani abu ne da Allah zai tambaye su a kansa ina ga mu tsaya da tambayoyin da haka mu ci gaba da karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ويزيد الله الذين اهتدوا هداه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الله سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله yana ƙara shiriya ga waɗanda suka shiriya walbaqiyatu salihatu wanzazzun ayyuka na ƙwarai khairun inda rabbika thawaban su suka fi lada a wajen ubangijinka wa khairun maradda su suka fi kyakkyawan ƙarshe wani aya kamar da muka fara fassarar ta jiya Allah subhanahu wata'ala kamar yana kwatanta cewa ga yadda waɗancan ubangiji subhanahu wata'ala yake ƙara musu cikin bata man kana fi dhalalati falyudillahu arrahmanu madda wanda yake cikin bata to Allah ya ƙara masa batan da yake ciki ya ƙara faɗaɗa masa yalwata masa a cikin batansa to su kuma waɗanda suke sun zaɓi hanyar shirya su kuma Allah yana ƙara musu shirya sun zaɓi hanyar imani Allah yana ƙara musu imanin su yana haɓaka a cikin zuciyarsu sai Allah ce wal baqiyatu salihatu kuma wanzazzun ayyuka wato ayyukan da ba sa wato ayyukan da ba sa yankewa ko da wasu ayyukan sun yanke su ba za su yanke ba waɗanda ba sa lalacewa ba sa taɓarɓarewa ba sa gushewa da su ne kyawawan ayyuka irin su sallah irin su zakka irin su azumi kamar hajji kamar umara kamar karatun alkur'ani kamar tasbihi da takbiri da tahmidi da tahlili kamar ihsani wato kyautayi wato kyautatawa wani mai mabukaci ko wani mai bukatar taimako da sauran ayyukan da suka shafi zuciya kamar tawakkali ga Allah kamar ainihin koma mai da al'amari al'inaba mai da al'amari zuwa ga Allah kamar alkhashiya tsoron Allah tare da halarto da girmansa duk ayyuka masu kama da haka kamar arraja fata kyakkyawan tsammani gurin Allah subhanahu wata'ala to duk waɗannan ayyuka ne waɗanda ladan su baya yankewa kuma khairun inda rabbika thawaban ladan su yafi alkhairi a wajen ubangijinka wa khairun maradda yafi kyakkyawan ƙarshe maraddan ay aqibatan yafi kyakkyawan karshe ga wanda yake aikata su anan af'alu tafdil laysa min babihi da aka ce khairun ba ana nufin akwai wasu ayyuka da su ma alkhairi bane kishiyoyin waɗannan sannan waɗannan suke alkhairi a af'alu khairun anan ba ba ba ba ba ba a babin ta take ba ba ta nuna wancan ma yana da alheri wannan yana da alheri waɗannan su ne masu alkhairin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce Allahu khairun amma yushrikun shin Allah ne mafi alkhairi ko abinda suke shirka abinda suke shirka da shi baya da wani alkhairi a ciki don haka anan abinda ake nufi Allah shi kadai ne mai alkhairi amma abinda ake shirka da shi ba baya da alkhairi to wannan ma albaqiyatu salihat wanzazzun ayyuka na kwarai su ne kawai alkhairi wanda kyakkyawan su yake mai kyau a gurin Allah subhanahu wata'ala kyakkyawan su ba mai yankewa ba ne lada ne wanda yake dorewa mutum yana samun yana samun sakamakonsa har lahira idan waɗancan suna alfahari da dukiya suna alfahari da 'ya'ya suna alfahari da jin daɗi na duniya da gidaddaji da Allah ya ba su da wuraren zama da mulki da suke da shi da karfin da suke da shi suna alfahari da wannan to su sani ba wannan ne abin alfahari a wurin Allah ba albaqiyatu salihatu sune abin alfahari a wurin Allah kai ayyuka na kwarai kai ayyukan da Allah subhanahu wataala ya wajabta maka ka gujewa abin da ya haramta maka wannan shine abin da zaka samu lada a wurin ubangijinka kuma shine zaka ga kyakkyawan karshen sa ranar gobe kiyama saboda dukkan wani aiki wanda yake na kwarai shine ulwanul falah shi ne adireshin da yake nuna maka inda za ka samu rabauta za ka samu sa'ida shi ne kuma aikin da za ka yi Allah ya soka shi ne aikin da za ka yi Allah ya yarda da kai duk wani abin da ba wannan ba to babu abin takama a kansa a cikin tafsirin suratul kafi irin wannan ayar ta zo mun yi magana akan ainihin me ake nufi da albaqiyatus salihat mu ambaci wasu daga cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka zo a wannan babi daga ciki akwai hadisin da ibn jarir al-tabari a cikin tafsirin sai ruwaito da salsala mai kyau daga abu hurairah da radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar min al-baqiyat as-salihat yace alhamdulillah subhanallahi wanda kake cewa subhanallahi da kuma fadarka alhamdulillah da fadarka la ilaha illa Allah da fadarka Allahu akbar waɗannan kalmomi annabi ya ce suna daga cikin albaqiyatu salihat suna daga cikin wanzazzun ayyuka na ƙwarai sannan Allah subhanahu wataala ya ce afara'aita allazi أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتي يأتينا فردا الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا أشي كاغا وندي كافر تشيو آيو يمو وقال لأوتين مالا وولدا يتي تب للي تبس سي أنباني آيا دا ذا أباني دوكيا دا آيا طلع الغيبة لتشين ياسن كايو غيبي ني ياسن كايو غيبي ني أم اتخذ عند الرحمن أهدا ko kuma yana da wani alkawari tsakaninsa da Allah mai rahama kalla na ce a'a ba haka ba ne sanaktubu ma ya kolo za ne mu rubuta abin da yake faɗa wani muddu na gobe na azabi madda mu ƙara masa wato azaba ninkin ba ninkin wani risuhu ma ya kolo mu gaji masa abin da yake faɗa wa ya tina farda kuma ya zo mana shi kaɗai tilo a wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana nuna a yi mamakin halin wannan kafiri wanda ya haɗa tsakanin kafirci ya haɗa kafirci da kuma wani cika baki na banza ga shi kafiri sannan kuma ya rika cika baki cewa a lahira sai Allah ya ba shi dukiya ya ba shi ‘ya'ya kamar yadda yake mai dukiya a nan yake mai ‘ya'ya a nan kuma ka je lahira ma yana cikin masu ‘ya'ya da dukiya kuma abinda yake nufi ne a dunkule cewa a lahira shi dan aljanna ne wanda yana daga cikin abin mamaki matuƙa da gaske inda ma a ce momini ne ya yi wanda cika baki ai da ɗan sauƙi-sauƙi ce momini ya yi wanda cika baki duk da shi ma kaga ya bai kamata ba zai yiwu ba momini ya cika baki cewa shi a lahira za Allah zai ba shi ya zai ba shi dukiya wato shi ɗan aljanna babu wanda yake cika baki irin wannan to da a ce mai imani ne kuma ya irin wannan da'awa to da ɗan sauƙi-sauƙi to amma kafiri ne ba ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzan Allah da sauran ya ƙaryata littafin Allah sannan kuma ya rika cewa a lahira sai an ba shi a dukiya da ya sa shi aljanna kaga wani abin mamaki ne shi yasa Allah ya buɗe da afara aita shi ka gan shi wannan jumla ce da take nuna a mamakin wato kai mamakin wannan hali na shi wannan aya a sababin saukarta imam bukhari da muslim sun rawaito hadisi ingantacce daga khabbab ibn al-arat khabbab ibn al-arat yake cewa ni a lokacin ina makka wato kafin ya hijira zuwa madina ce kuntu rajulan kaina wato ni makeri ne tun ne makeri kuma ina bin al'as ibn wa'il as-sahmi al'as ibn wa'il ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin makka kafiran makka ya ce ina bin shi ina bin shi ba su suka na kuɗi sai na zo domin ya biya da kuɗin da nake bin sa sai ya ce da ni la wallahi na rantsi da Allah la aqdika hatta takfura bi muhammad sai ka kafirce wa muhammad sannan biya ka yayi rantsuwa da Allah cewa ba zai biya shi bashin sa ba sai idan ya yarda ya kafirce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam khabbab ibn al-arab yace sai na ce masa la wallahi la aquru bi muhammad hatta tamuta thumma tub'ath ba zan kafirce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba har sai ka mutu kuma an tashe ka bayan mutuwa kala sai yace fa inni idza mittu yace to in haka ne idan na mutu thumma bu'istu sannan aka tashe ni ita ni sai ka zo gurina wali thamma malun wa walad a can ma ne mai dukiya ne da yaya fa urfa aituka an je can sai in baka tunda ka ce haka to shikenan ka je in na mutu din aka tashe ni to za a tashe ni mai kudi kamar yadda nake mai kudi anan mai yaya kamar yadda nake da yawan yaya anan saboda in ka je kai ban kai kai kilemin din kudin ka zan biya ka sai je ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama fa anzalallahu tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya saukar afara aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada har zuwa karshen ayoyin har zuwa fadar sa wa yatina farda a wani lafazin da Imam Bukhari ya bayyana mana cewa Khabbab ibn al-Arat yana cewa yayi wa shi yana makeri ne ya kera wa shi al-As ibn Wa'il ya kera masa takobi ya masa kira takobi akan zai bashi zai biya shi da yaje karban bashin sa shine suka yi wannan tattaunawa da yaje karban bashin sai ce ba zai biya shi ba sai da sharadin zai kafirta ya bar musulunci ya ce ba shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya mayar masa da martani khabbab ibn arat yana daga cikin galafaitattu na makka da ba su da gata saboda su aka rika gallazawa al-as ibn wa'il shi ne mahaifin amur ibn al'as babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sananne to mahaifinsa al'as ibn wa'i yana daga cikin manya-manyan shugabannin ƙuraishawa yana da shugabannin ƙuraishawa cikin ƙabilar banusa ɗaya daga cikin shugabanninsu ne a lokacin da sayidina umar ya musulunta yana daga cikin wanda ya ba wa sayidina umar yana cikin wanda ya ba wa sayidina umar kariya bayan musuluntarsa ya ce mutum ne ya zaɓi abin da inda rajulan ikhtara ma a rana fama na kuma mala sai mutum ne ya zaɓi abin da yake so ina ruwanku da shi to shi wannan al'as ibn wa'il shi ne ya ci bashi na musulmi to amma musulmin ga yadda yake ba shi da wata ga wani gata ya je a biya shi ya ce ba zai biya shi ba sai ya kafirce to shi kuma ya san al'as ibn wa'il din nan aqidarsa irin ta sauran mushrikan quraishawa ce na cewa ba ba ranar lahira in an mutu an mutu kenan babu magana tashi a idza mutna wa kunna turaban wa idhaman a inna la mab'uthun ba magana tashi ya san haka haka yake sai yake cewa da shi ba zan kafirta ba har sai ka mutu an tashe ka a gurin ya yi masa magana ne da aƙidarsa ba yana nufin cewa zai kafirta malamai suna cewa mutumin da za a laƙal insanin kufra kafa malamai suna cewa idan mutum ya ce zan kafirta in abu kaza ya faru to malamai suna cewa ya kafirta ko abin bai faru ba suka ce ya kafirta to shine sai suka samu iskari a nan ya zai ce idan ya mutu aka tashe shi ya ce ba zai kafarta ba sai har ya mutu an tashe shi ai akwai mutuwar akwai tashi to shi ne malami suka ce a nan yana masa magana da aƙidarsa shi a gurinsa wannan abu ne da ba zai yiwu ba daidai da yake da faɗar Allah hatta ya daidai da fi sabbin khiyat har sai wato raƙumi ya wuce ta ƙofar allura kasa abinda ba zai taɓa yiwuwa ba kenan to saboda ka shi a gurin al'as ibn wa'il shi wannan kafirin babu maganar tashi abu ne da babu shi to kamar ya gaya masa ne da yaransa ya ce ba zan kafirta ba har abada har abada ba zan kafirta ba shi ne sai masa yaransa to da ya gaya masa wannan shi ne shi kuma sai ya faɗa abin da ya faɗa cewa to in ya kafirta din aka in aka in ya mutu din tunda za a tashe shi to an je can can masu su ne masu gari dukiyar da suke da ita a can masu za a haɗawa la'uta yadda malam wa walada sai an ba da ‘ya'ya an ba da kuma dukiya da yawa a can to shi ne allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya yake cewa an bala algai ya tsinkayo gaibu ne ya tsinkayo gaibu ne da yake faɗar haka abin ta kaza da cewa la'uta yadda malam wa walada za a ba shi dukiya da ‘ya'ya cewa a ranar alkiyama zai samu wannan har ya sa yake rantsuwa cewa wallahi sai an bashi ya gano ne ya ga gaibi ne abin ta kaza inda rahmani ahda ko kuwar alkawari ne ya samu tsakaninsa da Allah mai rahama da cewa Allah ya masa alkawari cewa idan ya zo lahira to za a bashi wannan wasu daga cikin malamai kamar ka Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi ya fassara wato alkawari tsakaninsa da Allah da cewa kalmar shahada wato ya yi kalmar shahada ne da ya san cewa in ya je Allah subhanahu wataala zai tara masa wanda saboda wanda ya kalmar shahada shi zai shiga aljanna amma wanda bai kalmar shahada ba ina shi ina shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce haƙƙin bayi akan Allah subhanahu wataala shine duk wanda ya mutu baya shirka baya hada Allah da kowa da shi ya shigar da shi aljanna to shi wanda yana shirka bai faɗi kalmar la ilaha illallah ba to ta yaya zai ce cewa shi dan aljanna ne zai shiga aljanna kuma za a ba shi dukiya da yaya to shi ne Allah subhanahu wataala ke cewa ya tsinkayo gaibi ne wanda ya ga dukiyar nan da yayan nan Allah ya tanadar masa su a can lahira ko ko a'a ya ga dukiyarsa ta nan duniya da yayansa na nan duniya cewa zai koma da su da shi zai da su zai tafi lahira ya je can ya ci gaba da amfani da a dukiyarsa har ya rika cewa in an je lahira yana da dukiya yana da 'ya'ya ko kuma a alkawari ne tsakaninsa da Allah cewa zai ba shi wannan kuma alkawarin Allah Allah baya ta da shi sauraka yana da yaƙinin cewa zai samu wannan wannan a taqsim wa tarjih da Allah ya anan ko kaza ko kaza ƙarshen hujja kenan ko kaza ko kaza domin wanda yake cewa a gurin Allah yana da wani alkhairi da zai samu ba zai gushe ba zai wuce ko dai ya faɗa haka saboda ya san yana da ilimin gaibi wanda kuma ilimin gaibi wani abu ne da sai Allah kadai shi yake da ilimin gaibi saboda kaga ba ba ilimin gaibi bane zai sa wannan to in kuma ba ilimin gaibi ba to sai dai idan wani abu ne ya samu na alkawari tsakaninsa da Allah ta hanyar manzansa ya karanta masa cewa to ga alkawarin da yake tsakaninku da Allah za ka samu wannan wanda shi ma ya san wannan ƙarya ne babu wannan tsakaninsa da Allah to kaga ashe in ba wannan ba ba wannan ba in duka biyun sun zan babu su to kaga ƙarya yake kenan ba shi da ba shi da madogara alkawarin mutum tsakaninsa da Allah na cewa zai sa shi aljanna shine idan ya yi imani ya yi imani da Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda su ne waɗanda Allah zai ba su rabauta a ranar gobe kiyama su ne zai kai su aljanna amma duk wanda ba shi da wannan to ba bukatar ba mu magana cewa zai tafi aljanna to kaga wanda ya nuna cewa da awasa kenan ƙarya ce tunda kowane ɗaya daga cikin abubuwan da guda biyu ba zai iya bugar kirji ya ce akwai shi ba ba zai iya bugar kirji ya ce ya san gaibu ba ƙarya yake yi ba zai iya bugar kirji ya ce a lahira abinda akwai alkawari tsakaninsa da Allah ba shi ma wannan ba zai shi yasa Allah ya ce kalla a ba haka bane ba haka bane wannan magana da ya faɗa ƙarya yake ba ilimin gaibi ne da shi ba sannan kuma ba wani sako ne ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya masa wannan alkawari ba sai dai zai cancanci abin da yake faɗa sanaktubu ma yaqulu sai za mu rubuta abin da yake faɗa wannan magana da yake faɗa inji Allah za mu rubuta ta ba ya yi wa hukunci ba ya wato hukunta wa kansa cewa yana da dukiya ba yana da 'ya'ya kuma ya rantsuwa za mu rubuta masa wannan za mu rubuta abin da ya yi na ƙarya yana rantsuwa da Allah kuma shi ma za mu rubuta masa za mu rubuta masa tsokana da izgili da yake yi da Allah tunda yana faɗar haka a cikin izgili tun da ka ce akwai tashin alkiyama shi kenan sai ka bari sai mun je can irin wannan iskilin yakan kasance wani lokaci har a wajen har a wajen musulmi sai ka ga ya cuci dan uwansa in ya ce zan baka da Allah sai ce ban je mun je can ma ma haɗu to kaga da a ce ya san ya yana da yakinin irin tsaye wanda zai gaban Allah ranar da babu duk duniyar da babu wanda zai kubutar da shi sai da yadda Allah sai da abincewarsa babu iya kubutar da shi gaba to kaga alama ce da yake nuna cewa akwai shakku a zuciyarsa da Allah ya yi maganar masu masu tauye mudu su cuci mutane a cikin harkar sana'arsu tauye mudu ba ana nufin na'awo kadai ba a cikin sana'ar kowace iri ce in dai har za ka yi cuta ka yi kwangi ka ainihin yi alkush a cikin wannan cutar to ka shiga cikin wanda Allah ce wailu lil mutaffifin to a ciki Allah subhanahu wataala yake to ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ce wai masu cutar da jama'a din nan suna shiga hakkin su ala yadhunnu ulaika waɗannan wai ba sa ba su da tabbacin cewa ba sa zaton cewa za a tashe su ba sa jin cewa za a tashe su liyaumin azim a wata rana babba yau mai hukumun nasu da rabbi alamin ranar da mutane za su tsaya gaban ubangijin halittu wato ubangiji anan subhanahu wata'ala yana bayyana wato cewa akwai abin mamaki tare da mutumin da yake da tabbacin akwai ranar alkiyama akwai ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala a yi masa shari'a da wanda ya cuta amma kuma ya ci gaba da cutarsa to kaga wanda zai ce bari in mun je can ka karba kaga akwai akwai ba ya da tabbaci inda ya da da tabbacin cewa akwai tsayuwa gaban Allah kuma tsayuwar nan in Allah ya tsaye da shi sai ya karɓi haƙƙin duk wani mai haƙƙi a wurinsa to da yana da wannan tabbacin a zuciyarsa to da ba zai wannan gangaji ba to shine Allah subhanahu wataala ya ce sadaqtu ma yaqul za mu rubuta abin da yake faɗa duk abin da yake faɗa yana cikin laifukansa za mu rubuta masa a rubuce maimakon alkawarin da ya ce yana da shi to wannan shi da alkawarin da shi laifukansa ne za mu rubuta sannan wani muddu lahu min al'azabi badda sannan mu ƙara masa azaba ninkin ba ninkin azabar da ya cancance da ta lahira ta kafircinsa tana nan sannan kuma wannan izgili da yake yi shi ma sa mu ƙara masa azaba wanda yana nuna maka cewa kafirai wasu sun fi wasu azaba wasu wasu fi wasu azaba wanda suke wanda yake kafiri ne amma ba macuci ba ba ya cutar kowa ko wanda yake kafiri ne macuci haka ba za su zama daidai a gurin Allah ba sai yasa a nan Allah sai ya ce za mu rubuta abin da yake faɗa wanda muddu lahu min al'azabi madda za mu ƙara masa azaba ninkin ba ninkin ba za mu ƙara masa akan wanda ya da wanda ya cancance ta saboda kafircinsa tunda har abin ya kai shiga izgili bayan izgili din kuma ya kai shiga cutar da masu rauni cikin muminai yana cinye musu haƙƙinsa haƙƙinsu Allah ce wa narithuhu ma yaqul kuma za mu gaje masa za mu gaje abin da za mu gaje masa abin da yake faɗa me yake faɗa yana tutiya da shi yana tunkawo da shi su da yaya da dukiya dukiya da yaya to akasin haka zai gani za mu kwace wannan dukiya da 'ya'ya a ranar gobe kiyama kamar yadda yanzu yake jin yana da su sun kewaye shi to zai zo mana a lahira wa na farda a lahira shi ɗaya zai zo tilo kwallon kwal haka zai zo lahira babu dukiyar babu 'ya'ya alfard shi ne allazi laisa ma'ahu ma yasiru bihi adada mutumin da yake ba wani abin da zai mai da shi adadi da haka za a tashi kafiri na da gobe kiyama shi kadai ba 'ya'yansa ba dukiya tare da shi wasu suka ce gaje abinda gaje 'ya'yan nashi da yake magana da dukiyarsa wasu malamai suka ce abinda ake nufi shi ne 'ya'yan nasa za su zama musulmi su shiga addinin musulunci su zamo cikin ƙungiyar wato tawagar Allah su zamo cikin hezbollah daga cikin 'ya'yansa waɗanda yake ji da su akwai abu akwai hisham dukkaninsu sun musulunta shi kam ya mutu tun kafin annabi ya hijira tun kamarin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shi al'as ibn wa'il ya mutu a kafirinta bai musulunta ba to amma abin ɗinsa 'ya'yansa amr ibn al'as ya musulunta kuma ɗaya daga cikin manyan a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abin ibn al-as yana ma musulunta ba da jimawa ba annabi ya bashi jagorancin yaki kai fita gazwatu zata salasin ba da dadewa da shiga musulunci saboda wanda yake nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamsu da imaninsa annabi baya bai taba nada wani munafiki wani shugabanci ba musamman yaki ana sa munafiki ya zama da ya jagoranci yaki yasa amur ibn al-as na daga cikin waɗanda 'yan shi'a suke zagi suna la'anta suna kafarta shi saboda kasancewarsa aboki ne ga mu'awiya ibn abi sufyan sun manta da cewa yana musulunta annabi ya bashi jagorancin yaki babu kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa shugabantar da wanda bai yarda da musuluncinsa ba ya jagoranci musulmi a yaki da kafirai babu domin Allah ya faɗa mana cewa munafikai da za su zamo ma a cikin rundunar ma law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awdahu khilalakum yabghunakum fitnata wa fikum sama'una lahum ki koda su koda sun fita koda sun sun fita tare da ku to ba abinda za su ƙara muku sai ta barbarewa kuma za su shiga su yi ta yaɗa jita-jita a cikin idan za su kawo tarbaki su kawo wato taɓarɓarewa al'amari to Allah subhanahu wata'ala amr ibn al-as yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su wato dama suka shiga musulunci sannan ɗan uwansa hisham hisham ɗan uwan amr ibn al-as ma hisham ibn al-as shi ma yana daga cikin waɗanda suka musulunta a yaƙin a yaƙin ajnadain yaƙi da aka yi nahiyar sham a zamanin sayyidina abubakar anan yayi shahada cikin sojojin musulmi to duk ƴaƴan wannan mutum ne da yake faɗar wannan magana ubangiji subhanahu wataala to kaga wannan da Allah ya ce sanadisuhu ma ya ma yaqulu za mu gaje abin da yake faɗa abin da yake faɗa shine ƴaƴa to za mu gaje su su dawo musulmi su dawo musulmi su zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wa addinin sa iski to kuma Allah hakan yayi kamar anan da Allah yake cewa sanadisuhu ma yaqulu za mu gaje abin da yake magana akan sa kamar bishara ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ƴaƴansa za su zama musulmi kura kuzura masa ido shi kuma a ƙara masa a ƙara masa bakin ciki Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wattakhadhu min dunillahi wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الله جي واتخذوا من دون الله آلهة كما سلك وسألوا لي با الله با ليكونوا لهم عزة دنس زمو مسو متي مكة كلا جي آآها سيكفرون بعبادتهم ذا سكافر جي وموتسو waya kununa alaihim didda kuma su zamo kishiyoyinsu insha Allah a gobe karatunmu na gobe za mu ci gaba da tafsirin wannan aya abinda muka yi da daidai Allah subhanahu wataala ya karba mana abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh